Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A cikin darasinmu na yau za mu duba yadda ake sanja template a cikin shafinmu na WordPress. Yanzu za mu tafi kai tsaye zuwa inda za mu zaba mu yake, mun taɓa window ne nan, sai mu zo mu kan all programs, ya mu je mu can kasa ga da aka rubuta zam, control panel sai mai kiliki. amma yanzu za mu dawo da shi ne fim dinsa a kan tax bar yana zai ba mu sauƙin a samun sa lokacin da muke da bukata za mu kirki akan control panel ga shi nan ya bude za mu taɓa start na apache za mu start na mysql sai mu yi minimizing sai mu zo muka cikin browser mu mai clicking kamar haka browser mu ya bude sai mu saka address mu local address local host address shine 127.0.0-1 sai slash sunan a folder da ka ajiye wordpress ɗinka sai ka saka wordpress in ka bayi wani suna ba wordpress ba wannan sunan ne za ka sa yau haka shine adireshin da ake samun wordpress a kan local server da aka yi installing wanda bai ga yadda muka installing ba zai iya neman mu na baya sai ya ga yadda aka yi aka installing ɗin za da shi wordpress ɗin sai a tafi yawa yanzu ga shi shafinmu na wordpress ya buɗe yanzu wannan shi ne front end yanda idan user ya ziyarci shafin ka zai gani wannan gurin za mu sanya template ne daga cikin template ɗin da wordpress yake zuwa da su na asali yanzu to za mu shiga back end inda kai admin mai website za ka iya buɗewa kenan address ne. shine wp sai wannan dash admin wannan shine address da zaka sa sai kai enter domin ka shiga back end wannan admin din username din da muka saka na lokacin da muke installing na WordPress din mun nuna yadda muka yi wannan a bidiyon mu da gabata a bidiyon mu da ya wuce nan password ne wanda muka saka lokacin da muke installing din module din na WordPress shi ma za a iya samun yadda muka yi muka seta bidiyon da ya gabata sai login nan shine back end na wordpress site in mutu duk lokacin da kake so ka gyara wani abu ko sanja template ko yin menu ko wani category wannan yankunan nan ne za ka zo ka yi gyara gyaren ka wannan post ne yana da alaka da duk rubutun da za a yi a shafin wannan all yana nufin dukkanin rubutun da aka yi za a same su a nan wannan kuma wajen ɗora sabon rubutu nan kuma ƙirƙirar sashi-sashi na rubutu din. wannan kuma liƙau ne na shafi abinda zai alamta rubutun da aka yi a shafi. wannan ɓangaren media ne da bidiyo da audio da hotuna duka nan da a same su cikin library nan nan kuma atini wajen ɗora su ne nan pages wajen ƙirƙirar shafuka page haka kamar irin na about contact us da sauransu nan duka shafukan da aka ƙirƙira za a same su nan kuma inda za a ƙara sabuwan da ke da bukata nan wajen comment ne yanayin comment din da mutane suka yi akan rubuce-rubucen ka nan appearance yanayin da za a seta nau'i da bayyanar yadda shafi zai kasance layout kenan da sauransu wannan kuma flogging ne ƙari ne daga ayyukan da shafi yake yi nan install install akwai flogin da mutum ya riga ya installing a nan gurin za a same su nan kuma gudun za a ɗora sabo wannan tools ne kayan aiki da suke cikin shafin naka gashi nan za ka iya a rubutun da kai na shafin ka da sauransu ga baki da za ka iya fitar da su kuma za ka iya goge personal data ɗinka nan city ne ga sunan duka a jere to yanzu za mu tafi kan appearance teams ƙarƙashin appearance gashi akwai teams customize with widget nan wajen shi gyara teams ɗin ne nan kuma gurin da za a ga teams din ne nan kuma widget ne kari da yake jikin teams din wato template din kenan nan menu ne yadda za ka ƙirƙiri menu a shafinka wannan kuma hida ne yadda za ka canja abin da yake sama na shafi wannan editor ne wannan ana amfani da shi wajen editing din template din ne to yanzu za mu zo mu prs din ya mu zo mu kan teams yanzu za a ga ga teams din mu nan guda uku wanda wordpress din shafin mu na wordpress ya zo shi da shi za mu zaɓi ɗaya daga cikin wa'annan sai mu saka bari mu nan live review ne kana so kalli yadda zai kasance a shafin daga kafin ka ɗora shi sai a taɓa live review kamar haka wannan shi ne yadda zai kasance a kan shafin kafin a ɗora shi idan yayi sai a taɓa nan activate and publish shi kenan an ainihin ɗora sabon template kenan akan shafi nan za mu rufe nan shi ne back a protein na shafinka nan gurin home ɗin alamar gidan nan aka taba nan shi ne protein za mu yi right click sai mu ce open in new open link in new tab domin mu bude shi a nan ta yadda mun yi haka za mu ga shafin yanzu wannan shi ne kenan shafinmu wannan kenan to wannan shine front end na shafinmu in za a lura a front end din a nan gurin gashi ya nuna mun yi login ne a matsayin admin ba a nan bangaren profile ne na admin da za mu taɓa nan ba nan kuma new din zai ba mu damar daura post a media page da kuma user duka daga front end a lokacin da mu muka yi login kenan a matsayin admin idan mutum ba admin ba ne duka ba zai kalli wannan a jerin abubuwan da suke sama ba to yanzu za mu lura shafin mu gashi nan ba da menu ko guda ɗaya ba da menu ko guda ɗaya sannan gashi rubutu ma guda ɗaya ne to yanzu ya za mu yi mu ƙirƙiri menu yadda za mu yi mu ƙirƙiri menu shine za mu dawo wannan window namu za mu zo mugun nan customize sai mu taba yauwa yanzu za mu zo mu nan inda aka rubuta menu sai mu taba gashi nan babu menu ko guda ɗaya za mu taba wannan gurin da aka ce create new menu sai mu ba wa menu ɗin mu suna bari mu ce masa main menu sai mu zaɓi inda za mu bar menu ɗinmu ya fito primary menu yana nufin menu da zai bayyana kenan a sama wannan social link menu ɗin kuma menu ne wanda yake da alaƙa da social link yana zuwa a ƙasa ne a ƙasan wannan template ɗin to za mu ce primary menu zai zama sai mu ce next yanzu mun kirkiri menu din mu kenan sunan main menu kuma shi primary ne to yanzu nan again za mu taɓa mai adin abubuwa a cikin menu ɗin in za lura ga wasu wanda sun riga sun seta wannan sample ne na shafi wannan kuma home za mu yi kilikin ga shi nan home ɗinmu ya taho nan sample page mun yi shi ma ya taho a matsayin menu ga kuma first shi ma hello world na zamu bashi a matsayin menu in za a lura daga page custom link zuwa rubutu zuwa category dukansu za a iya ɗaukansu a matsayin menu a cikin wordpress yanzu za mu ce publish yanzu gashi menu ɗinmu sun fito a nan to haka ake yi a sanja template daga cikin template ɗin da wordpress ya zo da shi sannan kuma a ƙirƙiri menu a saman na yanzu wannan menu muna so mu canja masa wani abu za mu kilikin sai mu canja masa suna za mu iya cewa about sai mu enter da yake ya kasance link ne shi wannan menu daga inda aka ɗauko shi wannan gurin yana ba da dama a taba domin a buɗe link ɗin a sabon tab na browser da mutum yake amfani da ita in muka taba zai ba dama a buɗe link ɗin an taba menu about kamar haka an yi clicking to in ya buɗe ba zai buɗe a the wannan menu wannan window ba sai ya buɗe wani window daga nan gefen to shine amfanin checking ɗin wannan wannan css ne mutum zai style ɗin menus idan ya san ilimin custom style sheet wato css kenan za mu ce publish yanzu wannan hello world din ma idan mun so mu ƙara canja masa suna za mu iya ce masa stoops sai mu haka shi kenan sai mu ce save and publish a lura kowane menu a nan yana zaman kansa ne kuma menu za a iya mai da shi menu ne a ƙarƙashin wani menu ta hanyar in an taɓa nan haka an yi left click sai a ɗan jahi ciki kamar haka sai a sake shi to zai zama shi menu ne amma a ƙarƙashin menu nan wannan menu shi ne baba shi kuma wannan shi ne ɗa shi ma wannan stop ɗin za a iya shigo da shi ci kaɗan haka an yi left click aka jahi ciki sai ta da na saman su to wa'annan biyun yanzu 'ya'ya ne na home in za a lura menu ma nan gurin ya dawo guda ɗaya tare da muka yi kirgin akai ga 'ya'yansa nan guda biyu sun fito to haka ne ake yi a girgiri menu sai mu yi publishing shikenan yanzu mun dawo front end ɗinmu muka yi refresh zai nuna mana home in mun taɓa za mu kalli submenu ɗinmu a cikinsa ku kasance da mu a darasin mu na gaba domin ganin yadda ake kirkirar category wato rabe-rabe na shafi da kuma yadda ake rubutu a cikin shafi ku ci gaba da kasancewa da duniyar kimiyya ku yi subscribe na channel ɗinmu ku yi following ɗinmu ta twitter ku yi liking ɗin shafin mu ta facebook mun gode